muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namuna na wannan lokacin da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. baya ga hakan muna ɗauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana baya ga hakan muna ɗauke da shirin na duniyar mu a yau shiri wanda ke a akan lamuran da ke faruwa a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya baya ga hakan kuma muna nan tafi da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda a wani ranar ya baku damar tofa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke wakana a baya bayan nan a wannan yankin gabas ta tsakiya to waɗannan su ne jan abubuwan da za mu muku da fatan kuma sauraro za a kasance a tare da mu. To tare da salama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da ranar tafi bayan kanun labaran. Iran ta sake kai har-haren martani kan Isra'ila a cikin daren jiya Asabar. Kasar Oman ta tabbatar da soke tattaunawar Iran da Amurka a zagaye na shida sakamakon wato rikicin da ke faruwa tsakanin Iran da kuma Isra'ila. samu gobara a wasu matatan mai guda biyu na iran bayan harin da isra'ila ta kai don ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran irgc sun kaddamar da wani sabon harin makamai masu linzami da jirage marasa matuka kan isra'ila a cikin daren jiya asabar biyo bayan matakin farko na harin ramuwar gayya na kan harin isra'ila a ranar juma'a jim kaɗan bayan harba makamai masu linzamin da jiragai marasa matuka sashen hulɗa da jama'a na irgc ya ba da sanarwar ƙaddamar da wani sabon shiri na manyan makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka sanarwar ta yi nuni da cewa sashen kula da sararin samaniya na irgc ya fara wannan sabon mataki na aikin a matsayin mayar da martani kai tsaye ga sabbin ta'addancin gwamnatin sahiyoniya babban abin da aka fi mayar da hankali kan wannan sabon farmakin na operation true promise 3 an bayar da rahoton cewa birnin haifa mai tashar jiragen ruwa ya kunshi mahimman wuraren soji da masana'antu na gwamnatin har-haren sun shafi wasu mahimman cibiyoyin soji da masana'antu na isra'ila da suka hada da matatun mai da na wutar lantarki a haifa inda aka ce gobara ta tashi a sanadiyar haka ɗaya daga cikin faifan bidiyo da ya nuna wata gagarumar gobara da ta tashi a matatar mai ta haifa bisa tasirin da manyan makamai masu linzami na iran suka yi wanda ya haskaka samaniyar sararin samaniyar wato sararin samaniyar yankunan da aka mamaye shugaban kasar iran masu rufe zarskiyan ya bayyana cewa martanin sojojin ƙasarsa ga isra'ila zai zama mafi muni idan hararin isra'ila suka ci gaba a wata tattaunawa ta wayar tarho da firayim ministan pakistan shabaz sharif shugaban kasar iran masu rufe zaciken ya tabbatar da cewa dakarun gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran za su ɗauki kwararan matakan mayar da martani mai tsauri idan har gwamnatin isra'ila ta ci gaba da kai farmaki akan iran masu da'awar kare hakkin bil'adama ba wai kawai suna goyon bayan zaluncin gwamnatin sahayuniya ba ne har ma suna ƙara ƙarfafa mata gwiwar aikata waɗannan munanan ayyuka ta hanyar ba ta makamai da kayan aiki in ji shi tafi zaskiyan ya ƙara cewa gwamnatin isra'ila da ke samun goyon bayan amurka da ƙasashen yammacin turai ta saba wa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa a nasa ɓangaren firaministan pakistan ya bayyana goyon bayan ƙasarsa ga al'ummar iran yana mai yin Allah wadai da ke ta hurumin kasar Iran da 'yancinta wanda ya zama cin zarafi ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sharif ya sake jaddada cewa Iran na da cikakken 'yancin kare kanta a ƙarƙashin doka ta 51 na kundin tsarin mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya. Inda na fatan ganin an dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. A wata hirar ta daban, shugaban ƙasar ta Iran masu rufe zaskiyan ya jaddada cewa iran ba ta neman yaƙi amma dai kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen kare ƙasarta da kuma 'yancinta ya bayyana hakan ne a wata hira ta daban da ta haɗa shi da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a jiya asabar shugaban na iran ya ce ko shaka babu iran tana kokarin ganin ta tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma zama lafiya da ƙasashe makwabtanta haka zalika iran ba ta neman yaƙi hasali za ta iya ɗaukar matakin da ya dace idan an takale ta to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran wasu har-hari da gwamnatin isra'ila ta kai sun haddasa gobara a wasu matatun mai a lardin bushahar da ke kudancin kasar iran gobarar ta tashi ne a wurin a ranar asabar bayan da wasu ƙananan shirin yakin isra'ila guda biyu suka kai har-hare kan kayayyakin sarrafa iskar gas da ke yankin kudancin pars Har-haren sun yi haddasa fashe-fashe a matatar iskar gas ta Fajar jam daya daga cikin mafi girma a Iran, da kuma wata karamar matatar mai a mataki na sha hudu na tashar iskar gas ta gudu wato ta kudancin pars Har ila wato har yanzu ba a fitar da kiyasin barnar ba a hukumance. bayan gobarar ma'aikatar mai ta iran ta fitar da wata sanarwa inda ta tabbatar da harin sanarwar ta ce nan da nan aka kaddamar da aikin shawo kan gobarar domin dakile ta matatar man ta paris ta kudu ita ce tashar iskar gas mafi girma a duniya wace ke kan iyakar teku tsakanin iran da kuma qatar ta kunshi sama da kashi 70 cikin 100 na bukatun iskar gas na iran ministan harkokin wajen kasar oman badar abdulsaidi ya sanar da cewa ba za a gudanar da zagaye na shida na tattaunawar nukiliya tsakanin iran da amurka ba yau lahadi ne aka shirya gudanar da zagaye na gaba na shawarwari a muscat babban birnin kasar oman a cikin wani sako da ya wallafa a kan shafin sana x albusaidi ya tabbatar da sokewar yayin da ya shaida da cewa diplomasiya da tattaunawa sun kasance hanya ɗaya tilo da samun zaman lafiya mai ɗorewa. Tattaunawar Iran da Amurka wadda aka shirya gudanar da ita a birnin Muscat ranar Lahadin nan ba za ta gudana ba a yanzu. Tattaunawar diplomasiyar da aka faro kan shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya a watan Afirulu a shiga tsakanin masarautar ta Oman ta wargaje biyo bayan munanan hararen da Isra'ila ta kai kan jamhuriyar musulunci ta Iran a ranar Juma'ar da ta gabata. Ministan harkokin wajen Iran Abbas arrakti a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban harkokin wato shugabar harkokin ko kuma manufofin kungiyar kasashen wato turai tarayyar turai ta iyu e kaja kalas a ranar asabar ya ce ci gaba da tattaunawa da amurka a cikin danyen aikin da isra'ila ke yi bai da wata fa'ida babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce kalaman shugaban amurka sun tabbatar da cewa matakin da isra'ila ta ɗauka kan iran ya samu asali ne daga goyon bayan da washington ke baiwa gwamnatin tel aviv kai tsaye a ranar juma'a da dare ne dai isra'ila ta kaddamar da hare-hare wuce gona da iri kan iran da ta kaddamar da su akan cibiyoyin nukiliya da kuma kan wasu cibiyoyin soji da ma wasu kwamandojin soji na iran lamarin da ya sanadiyar shahadar wasu daga cikin manyan kwamandojin sojin iran din iran ta sha alwashin mayar da martani game da hararen na isra'ila inda tun a ranar juma'a ta mayar da martani ta hanyar harba wato ɗaruruwan makamai masu linzami a kan ƙasar ta isra'ila a ci gaba da mayar da martanin wato iran ta mayar da wato ta ƙara kai wasu hare a cikin daren jiya asabar akan sassa daban-daban na isra'ilar inda rahotanni ke cewa an samu hasarar rayuka na mutane akalla takwas tare da jikatar wasu sama da ɗari to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da lahama sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye. Muna nan tafi da shari eh, wato shirin ko kun san bayan sa akwai shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na muryoyin masu saurare. To kafin nan ga shirin nan na sharhin bayan labarai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da ci gaba da yaƙi da ƙasar iran take fafatawa da hamshi ƙasar isra'ila tun ranar juma'a a yaƙin da aka fara bayan hare-haren da hamshi ƙasar isra'ila ta fara kawowa tehran da wasu wurare a cikin ƙasar iran wanda ya kai ga shahadar wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar a jiya asabar an ci gaba da fafatawa tsakanin ɓangarorin biyu inda masana sun tabbatar da cewa martanin da juna musulunci ta iran ta kai da makamai masu linzami daban-daban a kan harbi kasar isra'ila sun barnata al'amura da dama a harbi kasar isra'ila wanda ba ta yi tsammanin haka zai faru ba wasu masanan suna ganin idan wa'annan hare-hare na juna musulunci ta iran kan hamci kasar isra'ila sun ɗore ko kuma sun ƙaru to hamji kasar isra'ila ƙasa ce wacce ba za ta iya jurewa wannan yakin zuwa wani lokaci mai tsawo ba musamman ganin yadda mafi yawan al'ummar yahudawan sun koma ƙarƙashin ƙasa don haka idan yakin ya yi tsawo sai ta nemi a tsaida yakin ta kuma fara kamun ƙafa da waɗanda suke ɗasawa da jimhuriyar musulunci ta iran a cikin manya-manyan ƙasashen duniya don haka a halin yanzu dai sojojin jihar musulunci ta iran sun ci gaba da kai wa kasar isra'ila hare-hare da farmaki da makamai masu linzami daban-daban da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa a ni labarin kuma a jiya asabar ne dai makaman garkuwan sararin samaniya na ƙasar iran suka kakkaɓo ƙananan jiragen hamci isra'ila a yankuna daban-daban na ƙasar har guda aƙalla goma daga ciki sun kakaɓo wasu a lardin azerbaijan ta yamma kusa da kan iyaka da ƙasar iraki sannan da wani a birnin kum na tsakiyar ƙasar kafafen yada labarai na jamhuriyar musulunci ta iran sun nakalto jami'an tsaron ƙasar na cewa wasu jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa iraniyawa masu goyon bayan harfi ƙasar isra'ila ne suke ta da su a cikin ƙasar su kuma kai hare-hare kan mutane ko kuma kan wasu wurare masu muhimmanci a ƙasar jami'an tsaron sun ba da sanarwar cewa duk wanda aka kama shi yana taimakawa kusa isra'ila a cikin gida ya san cewa hukuncinsa hukuncin kisa ne tuni dai mutane akalla goma sha shida sun shiga hannu daga cikin iraniyawa masu taimakawa kusa isra'ila da amurka a yakin da suke fafatawa banda haka wasu labaran sun bayyana cewa hamjiksa isra'ila ta kai hare-hare a kan matatun mai guda biyu a lardin bohshar na bakin tekun farisa inda suka haddasa gobara a cikin matatun mai guda biyu har ila yau an ba da labarin cewa jiragen yakin yahudawan sun kai hare-hare kan damdamalin haƙar iskar gas da ke tsakanin ƙasar iran da ƙatar a cikin tekun farisa wanda kuma shine damdamalin haƙar iskar gas mafi girma a duniya sannan a wani labarin kuma garkuwar makamai masu kare sararin samaniyar ƙasar iran sun kakkaɓo jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila samfurin f-15 na uku tun lokacin da aka fara yakin a safiyar juma'a sannan sun gano matuƙin jirgin f-15 wanda ya cilla kansa sama da ya ga jirginsa zai faɗi wasu masanan dai suna ganin cewa a karon farko sojojin iran ne suka fara kakkaɓo irin wa'annan jirage ƙirar ƙasar amurka wa'anda suke tutiya da su sojojin iran sun kakkaɓo irin wa'annan jirage guda biyu a safiyar juma'a a lokacin da suka kai hare-hare a wasu wurare a nan birnin tehran a safiyar juma'a majiyar sojojin iran ta kara da cewa sun sami nasarar kakkaɓo jirgin ne a lokacin da yake ƙoƙarin kai hare-hare a yammacin kasar sannan a bangaren diplomasiya kuma shugaban kasar iran masud pezeshkian ya zanta ta wayar tarho da firayim ministan kasar pakistan shabes sharif inda shugabannin biyu suka tattauna kan al'amuran yankin gabas ta tsakiya musamman yaƙi da hamfi kasar isra'ila shugaba pezeshkian ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da kare kanta daga hamfi kasar isra'ila da kuma da kuma masu goyon bayanta wanda kuma su ne amurka da wasu ƙasashen turai ya kuma ƙara da cewa an fara yaƙi kuma jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da murƙushe hamtukar isra'ila da makamai masu linzami da take da su wanda har yanzu ba ta yi amfani da mafi ƙarfi daga cikin makaman ba sannan ƙasar a shirye take ta ci gaba da wannan yaƙin na shekaru da yawa idan har haka ta kama firaministan ƙasar ta pakistan a nashi ɓangaren ya taya jimuwar musulunci ta iran alhini da kuma ta'aziyyar abin da ya faru na rasa manya-manyan jami'an sojojin ƙasar a hare-haren da hamji ƙasar isra'ila ta kai kan ƙasar a safiyar juma'a da ta gabata ya bayyana hamji ƙasar isra'ila a matsayin ƙasa wacce ba ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa sannan daga ƙarshe za ku ji cewa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail Baqai ya bayyana cewa iran ba za ta halarci tattaunawa zagaye na shida da kasar amurka a birnin muscat na kasar oman a ranar lahadi ba saboda babu amfanin ana tattaunawa sannan amurka tana kaiwa wa ƙasar iran hare-hare ta hannu hamdu isra'ila ba masu sauraro karshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, yau Lahadi 25 ga watan Hurdot, shekara ta 1404 Hijira Shamsiyya, wacce ta yi daidai da 19 ga watan Zulhajjin shekara ta 1446, wacce ta yi daidai da 15 ga watan Yunin shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau. wato 25 ga watan hurdor shekara ta 1297 hijira shamsiya atullahi said mustapha mushtahidi kashani babban malamin addini a nan ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah kashani a cikin gidan malamai a birnin kashan na tsakiyar ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya je birnin isfahan don ƙara ilimi da ƙarshe ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin ayatollah kashani ya zama mushtahidi a najaf yana kuma tsara waƙe da harshen farisanci da kuma larabci amma abu mafi muhimmanci da ayatollah kashani shine mutum ne wanda baya son zalunci da azzalumai kuma yana faɗa da su a ko'ina suke don haka yana goyon bayan juyin juya hali mashuruɗiya a ƙasar iran a lokacin yana kuma faɗa da shishigin da ƙasashen turai da rasha suke yi a cikin al'amuran ƙasashen musulmi musamman ƙasashen iran da kuma iraki don haka bayan yakin duniya na ɗaya atullahi said mustapha mushtahidi kashani ya ba da fatawan jihadi akan turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke son mamayar ƙasar iraki a lokacin banda haka shi da kansa ya shiga yakin da turawan ingila waɗanda suke son mamayar ƙasar iraki a lokacin masu sauraro ko kusan cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta wato 15 ga watan yuni shekara ta 2001 miladiya ƙasashen rasha china kazakistan kirgizistan tajikistan da kuma uzbekistan sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar kafa kungiyar shanghai manufar kafa wannan kungiyar dai ita ce karfafa juna a ɓangarorin tattalin arziki al'adu da kuma tsaro kafin haka dai ƙasashe biyar ne suka kafa ƙungiyar a shekarar 1996 da sunan ƙungiyar shanghai biyar don su dogara da kansu bayan faduwa da kuma wargajewa tarayyar soviet a shekarar 1991 miladiya kuma sun ga cewa gwamnatin ƙasar amurka tana son shiga wa'annan ƙasashe don haka suka kafa wannan ƙungiyar don hana ta shiga sai kuma daga baya kasashen sauya sunanta daga shanghai biyar zuwa ƙungiyar raya kasashen shanghai daga baya dai kasashen iran india pakistan mongolia da afghanistan duk sun shiga kungiyar wanda ya da ita ƙungiyar raya kasashen yankin mafi girma sannan idan an lura da yawan mutane da kuma faɗin kasashen ita wannan kungiyar ta fi girma a yankin har ila yau masu sauraro ko kusan cewa shekaru biyar da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan hordot shekara ta 1999 hijira shamsiya hukumar lafiya ta duniya wato who ta shelanta rana irin ta yau a shekara ta 2006 ta zama wato ranar tsofi ta duniya a kowace shekara saboda irin yadda ake cutar da tsofi a duk faɗin duniya hukumar ta buƙaci a yi amfani da wannan ranar don tunatar da mutane musamman matasa su kula da iyayensu a gidajensu ne ko kuma a gidajen reno ko tsoffi ta buƙaci a sanya wannan tunatarwar a makarantu don farkar da matasa da kula da iyayensu sai dai abin lura a nan shine addinin musulunci ya himmatu da tsoffi musamman iyaye idan sun tsufa shekaru fiye da 1446 da suka gabata allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma dangane da kula da iyaye musamman idan sun tsufa a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala yana cewa kuma ubangijinka ya hukunta kada ka bauta wa kowa face shi kuma game da mahaifa ku kyautata kyautatawa idan ɗayansu ya kai ga tsufa kananan ko kuma dukkaninsu to kada ka ce masu tir kuma kada ka tsawata masu ka kuma ka faɗa musu magana mai karamci wannan yana cikin suratul isra ta 23 haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa a hadisai da dama dangane da girmama iyaye da mutunta su musamman bayan sun tsufa an naƙalto shi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aljanna tana ƙarƙashin ƙafar mahaifiya mu a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau jigon shirin namu shine dare mai ban tsoro a Tal Abib, a daren da jamhuriyar musulunci ta iran ta fara kai hare-haren daukar fansa akan wuce gona da irin na haramtacciyar kasar ta yahudawa akan kasar iran da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. iran ta kaddama da farmakin da ta kira da wa'adun sadiq na uku a matsayin mayar da martani ga haramtacciyar kasar isra'ila wacce ta kawo wa cibiyoyin iran har-hare wannan farmakin na iran dai ya shafi dukkanin falastinu da ke ƙarƙashin mamaya wanda ake kira da isra'ila an kuwa yi amfani da makaman ballistic mabambanta saboda yadda harin ya kasance ne dai jakadan amurka a haramtacciyar ƙasar yahudawa mike hakabi ya bayyana cewa daren na juma'a ya kasance mai tsanani a wurin 'yan sahiyoniya kuma mai ban tsoro bayan fara kai wannan farmaki ne dai jagoran jin juhar musulunci na iran sai da aliyu Rahamna'i ya fito ta kafafen watsa labarun ƙasa ya yi bayani inda ya ce al'ummar iran ba za ta ƙyale jinanan shahidai su tafi a haka ba ba kuma za ta kyale masu keta hurin sarin samaniyar kasar iran haka ba hakanan kuma jagoran juyin musulunci na iran ya yi wa 'yan mamaya alkawarin cewa ba za su ci bulus da laifin da suka aikata ba su kuwa dakarun kare juyin musulunci na iran sun sanar da cewa sun fara kai harin na kwankwasar kan 'yan sahiyoniya ta hanyar harba gwamman makamai masu linzami a kan cibiyoyin soja da sansanoninsu a faɗin falastinu da ke ƙarƙashin mamaya tare da cewa hare-haren na iran sun nufi dukkanin falastinu da ke ƙarƙashin mamaya wato haramtaccen ƙasar isra'ila sai dai kuma sun fi tsanani a kan birnin Tal Abib. Jiniyar gargadi ta rika kaɗawa babu ƙaƙƙautawa a cikin wannan birnin na 'yan Sahiyoniya Haka nan, a cikin birnin Kudus da kuma a yammacin kogin Jordan, a cikin garuruwan Haifa da Jalil da ke arewa an rika jin kadawar jiniyar gargadi ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Sanarwar da ta fito daga dakarun kare juyin juhar musulunci ta ambaci cewa sun kai hare-hare ne a kan cibiyar tsaro ta Kriya sau biyu da kuma a cikin sansanin sojan sama na ramat david a can arewa kenan kusan iyaka da labanon a kudanci kuwa dakarun kare juyin jihar musuluncin sun kai hari ne dai a sansanin jiragen sama na yaƙi na nivatim da kuma wasu cibiyoyi da ake ƙere-ƙere na kayan yaƙi dakarun na kare juyin juhar musulunci na iran sun ambaci cewa wuraren da suka kai wa harin yana cikin inda haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ƙera makamai masu linzami da sauran kayan yaƙi waɗanda da su ne take amfani da su wajen aikata laifuka a kan al'ummar wannan yankin 'yan gwagwarmaya shi kuwa kamfanin dillancin labarin tas na rasha ya nakalto cewa bugun da irin ta yi wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ya shafi haurare 150 wato wuraren da ta kai wa hari daga ciki hadda cibiyoyin sansanin soja da na jiragen yaƙi musamman samfurorin f-35 f-16 da kuma f-15 haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙoƙarin ɓoye yawan asarar da ta yi sanadiyar harin na iran wanda dama haka al'adar take a duk lokacin da aka yi mata ɓanna sai ta yi ƙoƙari ta nuna cewa ba a yi ba ko kuma ba ta a zo a gani ba ce sai dai kuma duk da haka abin da ya fito a fili ta kafafen watsa labaru yana da girma 'yan shara zauna sun ɗauki hotuna sun rika watsa su ta hanyoyin sadarwa duk da cewa a ƙa'idar soja sun hana yin haka wasu kafafen watsa labarun na haramtaccen ƙasar isra'ila sun ambaci cewa akalla makamai masu linzami 200 ne aka harba musu daga iran sojojin mamaya haramtaccen kasar isra'ila sun ce wai na'urorinsu sun kai farmaki a kan jirage marasa matuki da aka harba musu daga iran sai dai abin da ya faru a ƙasa da kuma wanda aka gani da ido sun ƙaryata haka. wasu kafafen watsa labarun kuwa sun ambaci cewa sanadiyar hare-hare na iran gine-gine masu yawa sun rushe a cikin yankin lisson kadai ayari goma na masu kashe gobara ne suke aikin kashe wutar da ta tashi a kudancin tel aviv yankin ya fuskanci rusau mai yawan gaske wasu yankuna masu muhimmanci na 'yan sahayoniya da harin ya shafa shine gushdan wanda nan ne zuciyar birnin tel aviv daga cikin gine-ginen da suka zube da akwai wani gini mai hawa hamsin hakanan kuma an kwashe 'yan sahiyoniya daga yankunan mabambanta zuwa wasu yankunan da suke tsammanin cewa za su samu tsaro wannan kuwa shine irinsa na farko a tarihin birnin Tal Abib. to sojojin mamaya sun buƙaci ganin 'yan sharawuri zauna sun zauna a kusa da wuraren ɓuya da aka ware ita kuwa tashar talbijin ta sha biyu cewa ta yi 'yan sharawuri zauna uku sun halaka yayin da wasu ɗari suka jikata bayan saukar makamai masu linzami na iran sai dai kuma saboda siyasar ɓoye hakikanin abin da yake faruwa a fagen yaƙi 'yan sahayoniyar sun ɓoye yawan sojoji da suka jikata ko suka halaka ita kuwa jaridar new york times ta amurka ta bayar da labarin cewa an kai mutane da dama da suka jikata cikin asibitoci mabambanta ta kuma siffata raunukan da suka ji da cewa suna da hatsarin gaske tun da maraicen juma'a ne dai makaman kakkaɓo jiragen sama suka rika aiki a kan hare-haren na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun koyi nasarar kakkaɓo da dama daga cikin makaman da 'yan sahiyoniyar suka harbo wa iran hakanan kuma jiragen sama maras matuƙi sun kuma kakkaɓo jiragen yaƙi samfurin f-35 guda uku biyu an harbo su ne a ranar juma'a yayin da aka harbo ɗaya a ranar asabar dinnan da ta gabata kamfanin dillancin labarun tasnim na iran ya nakalto majiyar tsaro tana cewa dakarun kare sararin samaniyar jamhuriyar musulunci ta iran sun harbo jirgin sama samfurin f-35 ko matukinsa ya fito ta hanyar amfani da lema ceto bayan wani lokaci daga faduwar jirgin da kuma fitowar matukin nasa daga ciki sojojin ƙasa na jamhuriyar musulunci ta iran sun damƙe shi a ranar juma'a ma dai dakarun kare juyin sauran samaniyar wato jamhuriyar musulunci ta iran sun kakkaɓo jiragen sama na 'yan sahiyoniya waɗanda kira amurka ne kuma ɗaya daga cikin kere-keren da take alfahari da su da ji da su shi dai jirgin yakin amurka samfurin f-35 yana da layar zana kamar yadda suka ce kuma da wuya na'urar hangen nesa ta rada ta iya tsinkayo shi kudin kowane ɗaya daga cikin waɗannan jiragen shine dala amurka miliyan ɗari. bayanin da dakarun kare junjiya halin musulunci na iran suka fitar ya bayyana harin na ranar juma'a da cewa wani yanki ne na mayar da martani akan wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda kuma matukar ta ci gaba da kawo wa iran hari to kuwa shakka babu jamhuriyar musulunci ta iran ta hannun dakarun kare juyunta za su ci gaba da mayar da martani a kan haramtacciyar ƙasar yahudawa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokacin da fatan an ji daɗin abin da muka gabatar muku. kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran barkan kura da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci. Iran ne muku fatan alkhairi. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa jamhuriyar Nijar. Jihar Maradi Hassan Barka ne muka fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado Iran mai tara albarka. Da farko ina nuna alhinina da abin da ya samu wannan 'yan uwa namu na ƙasar Iran da wannan haramtacce ƙasa ta Isra'ila da amerika da faransa suka hallaka mana sai mu ce kullum nafasin za a yi katil mauti dukkan mai rai Allah sai ya na masa zafin mutuwa kuma mun tabbata bayan su bane aike ne daga inda lahi lokacin su ne ya cika daga yau mun san haka al'amari yake don mai rai ba zai wuce lokacin da Allah subhanahu ya kaddare shi zuwa wurin Allah ba Allah ya musu gafara kuma Allah ya ji kansu amma mana bakin ciki da wannan kashi waɗanda aka ma wannan bayan Allah Allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da masoya kafirci inda duk suke ubangiji Allah ka karya su in masu shari'a ne Allah ka shirya zazzabin ba haka ba Allah subhanahu kamar maganin su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin mu. Zan yi amfani da wannan dama in yi tsokaci kuma in isar da ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwan musulunci musamman 'yan uwan mu musulmai na ƙasar Iran dangance da wannan harin ta'addanci da wannan kahira kasa ta kayi ma e-, iran gaskiya wannan hari wallahi ni dai kai cikin zuciyata na yi bakin ciki da wannan lamari na yi bakin ciki sosai sosai saboda yau da na tashi da safe na samu labarin an yi an kai harin nan kuma an kashe an mazaje da dama sojojin ƙasar iran da yawa sun yi shahada wallahi hankali na hankali na duk inda yake ya tashi ka yau sai ta kai ma ni labarai wanga na doce bele ko na BBC kwata kwata ba na san saurara rediyon ma na ke kunna saboda ba ina bakin cikin abin da ya faru na yi takaicin abin da ya faru gaskiya abin ne kake ji kawa a mahaliki ka diba daga ranar talata zuwa laraba zuwa alhamis aka fara bayanin cewa an gano isra'ila tana shirye-shiryen kai ma iran hari ka diba abin nan san cewa abin nan turawa nan akwai munahici cikin rayuwarsu kuma gami da 'yan uwanmu musulmi laraba nan gaskiya akwai munahici cikin harkokinsu saboda duba da irin yadda ake gudanar da abin nan gaba gaɗe ne ba wai wani boye boye ba ga hili ne amma ba za su yi su kama 'yan uwansu na iran ba su yi su yi taron dangi su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda su ga wa'annan kafira guda biyu a ce tin yahu da donald trump a gani suna yin wani abu da su ka gaskiya wannan abu mai tir da allah wadda kuma mai tir da 'yan uwanmu na musulunci bangaren larabawa na wallahi mai tur da halayensu wannan halayya ta manahici da suke nuna wallahi wallahi mai kauce da wannan hali nasu wannan hali nasu wallahi bai kamace mu ba mu musulmi bai kamace mu musulmi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria memba daga muryar matasan afirka To a yau na shigo wannan shiri ne domin in miƙa saƙon jajena ga al'umma ƙasar Iran bisa ga wannan iftila'i da ya faru na zaluncin da aka yi musu na kai musu hari. Muna addu'ar Allah Ubangiji don mai hannu a ciki kowace ƙasa ce adda hannu ga kai ma ƙasar Iran hari. Allah Ubangiji ya yi mana ta Allah Ubangiji ya mai suwa musu da abin da suka yi mana. A ƙarshe yana ƙara kira ga ƙasashen musulmai ya kamata a ce su ma sun haɗa kansu la'akari da irin yadda turawa ko in ce yahudawa suke hahaɗa kanonan su wurin tunkarar ƙasashen musulunci da musulmi a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya ƙara wa ƙasashen musulmai kariya daga azzalumai musamman ƙasar amerika wadda duk abin da ake haddasawa tana da hannu a ciki suna na da mai kwamfuta mai yama lokal gwamnan kebis ta nigeria memba daga muryar matasan lahiyar afirka assalamu alaikum sashen hausa murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu makeri maɗate da magarmu jamhuriyar ta nijar to gaskiya muna jajanta yan umma musulmi na kasar iran kuma muna musu adda ubangiji allah ba su galaba akan wannan kahuran tsinanu allah kuma ya tsine wa ƙasar isra'ila da shugabanninta eh kuma muna kira ga musulmin duniya da mu dukufa da yi wa wannan ƙasashen namu na musulmi addu'a wanda ake zalunta su allah hudda musu hakinsu kuma ba kallacin iran ba duk ƙasar duniya ta musulmi ubangiji allah ka ba mu kwanciyar hankali da mai ɗorewa allah ɗauka musulmi ga sun ce allah ƙasƙantar da kawai mu ci gaba da addu'a kawai allah taimake mu da galaba allah taimake mu da galaba a kawai na tsinanin kahoran na ƙasashen duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hasan barka ina gaishe ka ne ka hata na alheri ka ka hata alheri kana magana da Alhaji Hamza Awlum wat dan uwa Isa muka ka mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala musulmi in dai musulmi in dai musulmi na kirki na inda duk musulmi ke da kirki an ce duk abin da ka gani in ka sa bakin ka in baka iya baka sa hannunka in baka sa hannunka sa bakin ka a gama da addu'a wannan mutane ba su san karihin Allah ba su san karihin in sun karihin Iran ba su yi ƙarfin Allah ba musulmi a gama kai hankali guda a faɗa ma Allah a tsaya a faɗa ma Allah a yi ta du'a'i bisa du'a'i kowa shi ba kina shi karkashi ubangiji Allah ya tuzarta su Allah ki nakasa su Allah ya samu mu iyaka su ubangiji Allah ka tuna su asiri Allah ta baraka Allah mun roƙe ka dan ikon ka dan mulkin ka Allah dan zatin ka Allah dan ƙurar ka albarkacin Qur'ani da rage ka saba Qur'ani ubangiji Allah Faransa Faransa da Amurka ubangiji Allah Faransa da Afirka ya rabbul alamin Allah ka tuna su asiri Isra'ila Allah kamar da ƙarƙashin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa Allah ka tunata su Allah kan da su da Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake mu an gaba yau Allah Allah ka taimake mu Allah ka mu jagoranci musa mun gamke Allah Allah ka taimake Allah ka taimake mu ka tafi ilo ubangiji Allah kuma ya tada mu Allah Allah ka kaddama Allah ka takka Allah ka nakasa su Allah kuma ya su cikin duniya ya rabbal alamin Allah ta tafi ubangiji Allah biya bukata inna makwata alaihi ka bukata a huta lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon iran mai albarka da fatan kuna lafiya da fatan allah ubangiji ya taimake ku allah ya kara muku daukaka mun samu wanga bakin labari da wagatsi nan ne kasa ta isra'ila da munafukan larabawa suka haɗa kai suka kai ma iran hari cikin wannan dare to kada mu samu damuwa kada mu samu damuwa daman ita duniya a wurin mumini ba gida bace na abannan ne ko ba haka ba addu'a da dai zamu yi ubangiji Allah martanin da Iran zai abanna Allah ya wargaza kasashen Isra'ila da Amerika da Faransa da Ingila da Jamus da duk masu goya masu ba har da Saudiya ciki muna roƙo Allah duk wata ƙasa da ke goya ma Isra'ila ba ta ke da taimako Allah ubangiji ya wargaza ta daga doron duniya Allah ya wargaza ta daga doron duniya Allah kuma ya ba Iran sa'a waɗanda suka rasu cikin wannan waƙi a ubangiji Allah ya masu gafara Allah sa aljanna ce makomarsu. muna masa kyakkyawa ta'aziyya muna masa addu'a shugabannin iran da fatan ubangiji allah kara maku karfin zuciya ya kara maku karfin ruhi ubangiji allah ya kara maku karfin ruhi da za ku tunkari makiya allah makiya anau makiya addinin musulunci makiya al'umma musulmi allah ya ba ku nasara a kansu mu dan babu abin da za mu iya yanzu sai addu'a amma wallahi tallahi da muna da ƙarfi da kurciya da abin nan ne malam da mu je mu yi shahada a iran wajen taimaka ma addinin allah shine mafi ala gare mu akan mu rayu malam ana cin zarafin addinin musulunci munafukan musulmi wanda allah ya sa suke da rabon shirya allah gane da su su gane duniya ta rabu bi yanzu fariqun fil na wa fariqun fis sa'ir in kuma ba su gane ba ya Allah muna roƙonka Allah ka dargaje su daga abannan madiba gabar da yamma kudu da arewa babu wanda ake bauta ma sai Allah shi kadai Ubangiji Allah ba irin wannan sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna magana da malam Abdulkarim dan katsarin maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne na kuma shahibu daga Anjame na Chad. Hassan barka ina wuni an wuni lafiya alhamdulillah barakullahi fi bakhir alhamdulillah. Ya Hassan barka mutane Iran wannan ya kamata bari su farka ba. abubuwan da yanzu isra'ila ta fara aikata musu nan ya kamata bari su farka ita duk abubuwan da tana faɗa da da wannan ita abun zance ne kawai ni ban fahimci komai ba inda tana da abubuwa tunda da yau yau an tura sabo an ce in ta ƙara mai da martani ita za su ƙone abin nan iran gabaki ɗaya to abubuwan da suna da shi wannan ba ya kamata su masu tutturawa su gamar da isra'ila nan gaba ki daya ba ina gani dai watakila iran bata da komai in tana da shi da allah ta nuna mana ta kwantar mana zuciyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kato gara rabiyon musulunci ina lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna raji una wanga abu wanga abu wanga abu in za a mai da martini ga 'Aima ma shawara ga ai shawara wanda ya riga ka kwana zai riga ka tashi wanga in dai ba faɗaɗɗen magana ba in dai ba faɗaɗɗen magana kaka za a yi ga abu akwai faɗaɗɗen magana cikin ga haraka ubangiji Allah ya karri musulunci ga kahirci amin dan su annabi amin dan su annabi kuma da sa hannu bisa ga haraka ubangiji Allah ka toni asiri ne kuna tare da Isa Abubakar tsoho malmarka a ulumma mada ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan katsarin Maradi. E bayan haka muna ma Allah dubun godiya. Muna ma Allah godiya muna ma Allah godiya. Ubangiji Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara taimaka ma jamhuriyar musulunci akan wayannan makiya. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa ta, ya ƙara ƙarfafa ta, Allah ya ƙarfafe ta da mala'ikunsa. wa'anda ya karfafa annabi da su a yakoka suka taimaka ma annabi Allah ya taimaki irin da irin wa'annan abin nan Allah ya karya kasashen Amerika masu girman kai su Faransa su Ingila su Jamus musamman ma dada ga uwa kafirai Isra'ila Ubangiji Allah ya karya su ta hanyar Iran Allah ya karya su ta hanyar Iran Ubangiji Allah ya ba jamhuriyar musulunci nasara Allah ya karfa karfafa ta muna roƙo ga Allah musulmi na larabawa da na baƙaƙen hata da namu na nan Nijar da na Najeriya wahabiyawa nake nihi wahabiya waɗanda ke da wani ƙaiƙayi a zuciyarsu a kan Iran to su aji a nan ne din su duniya ta rabu biyu yanzu kana bayan Iran kana bayan musulunci kana bayan Isra'ila kana bayan kafirci in kuma ka ƙiya to ka ƙi goya ma Iran baya to wallahi ko ka ƙi ko ka so kai kahiri ne ko ka shekara dubu kana sallah ma dama baka koyi bayan iran ba wallahi kahiri kake wallahi tallahi kahiri kake baka da wani amfani a musulunci musuluncin ka malam bai da fa'ida to kaji bai da fa'ida kawai malam abin nan ne saudiya ta zo ta cusa mu ainihin mutanen mu malam ta cusa muku goba ta diga muku goba kuna kin ahlul baiti ba kwa kamnar annabi kullum abin da kuke so ku ji an ci zarahin annabi an ci zarahin eh, abin nan iyalan gidansa hmm? akan saudiya tana dan baku wani dan mata'i wanda bai kai ya kawo ba to wallahi ku dawo a haɗa kai a zo a ceci musuluncin nan in kuma kun kiya to mu mun barku da isra'ila mu muna tare da allah da annabi muna tare da iran allah ba iran nasara albarka annabi da alqur'ani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hassan Barka muna bakin ciki da wannan abin da ya faru kuma wannan abin yana ba da mamaki kuma wannan abin yana nuna da har yanzu musulmi suna da rauni. In dai wannan zance da muka jiya ne an kashe wanga mai soja na Iran to tabbas Hassan Barka akwai munafukai cikin Iran akwai munafukai cikin Iran kuma muna addu'a Allah bayyana su paske wannan abin muni yayi muni duk wanga wulakanci da kafirai suke musulmi suna kashe falastinawa yau har wani dan har wani musulmi ya zo bayyana inda sojoji suke su ga in daidai inda sojojin suke na Iran suna reno a suko musu bom wanga in ba siri bane aka ga musu ya za su ne wanga abu Hassan Barka gaskiya Hassan Barka duniyar musulunci gaskiya tana neman ai girgiza duniyar musulmi sai an girgiza wannan abun bai kaga sun kashe mana Qasim Suleimani sun kashe Hassan Nasrullah sun kashe Ismail Hani sun kashe wannan na mai tare Ismail Hani gane sun kashe sun kashe sojoji uku ma yama na Iran gaskiya wanga mutane sun mana banna gaskiya tsofo kowai wannan mai rabon ganin baɗi ga baɗi kuma su wanga munafukan in dai akwai su Allah bai na su cikin ƙasar Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan wannan gida mai tara albarka ina gaida ku ne fata alheri yanzu wanga labari da kawa kana kan Tehran shine nake son tsoma baki na kuna tare da Iliya da mutumin Kogobce yanzu dai ina cikin kubuce amma wanga abu abin bakin ciki ne ya kamata tehran ta tahi tsaye da kanta tunda ita ma tehran ba kan wallasa ba ce ta gwada maharamta ta ƙasar na isra'ila ita ma tana cikin shiri wallahi ku tashi tsaye ai ta'addu'o'i ai ta'addu'o'i juma'a. kuma tehran kiniya ki mai da martani shine kwanciyar hankalinmu wanda suka riga mu Allah ya ji kansu Allah ya yi musu Allah ya albarkaci bayansu amma muna biye da ku sau da ƙawa wannan abin baƙin ciki ne wallahi ba mu ji daɗi ba amma ba komi abin da Allah nuha ne ya kamata Tehran ta mai da martani ƙwaƙwara To masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت